Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ah, kamu tentadua undang ah, majlis di Nauku? Di majlis kemungkinan tersir dengan Al-Quran di firman awal ah, nama Allah jina al-Quran awal nama jina al-Quran Allah karam undang majlis tadi da albarka da kariya a yau za mu yau da watan ramadan hijira ta da dari kuma da arba'in da uku yau za mu tashi aya ta goma sha ɗaya a cikin surar rum suna roƙon allah lokacin sarki ya haska zukatar mu da haska alƙur'ani da babu ilimi da fahimta a cikinsa kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi da yan uwa suka turo yau tambaya ɗaya ce a wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya ya sa a gama lafiya a dan Allah malam kuna son a yi mun bayani akan iyakar rauba a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suna rikita da cewa iya inda yake da kafet daban da na masallaci ne rauba wasu kuma suna cewa ba haka ba to a hadisin rauba kamar da ya zo a cikin hadisi sahihi shine a hadisin Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina baiti wa minbari min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na rawda ne daga cikin dausayi ne daga cikin dausayin aljanna dausayi abin da ake nufi da shi shine wato a ƙasa wadda take mai ni'ima wadda take da da ni'imar danshi da shuke-shuke da bishiyoyi wanda take daɗin kiwo da daɗin zama saboda a ni'imar da ke tare da ita kowa yana jin daɗin zama a wajen ta ita ce ma'anar rauba to malamai suna da ittijahi biyu a wajen ta'adidin rauba waɗansu suka ce a rauba shine tsakanin ɗakinsa inda a kabarinsa yake ne ɗakin na na aisha da kuma mimbarinsa to wannan ya taƙaita da matuƙa waɗansu kuma suka ce a baiki jinsi ne na ɗakunansa gidajen matarsa sallallahu alaihi wasallam to wanda yake wannan ya sa ta yi inci daji ta yi baya har daidai da dukkanin ahlus sufa wanda duk ya san yadda masallacin yake kusan a ƙarshen shabbaki a ƙarshen wannan a a da ake masa fenti kore a ƙarshensa akwai ɗan dakali to wannan shine iyakar ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan abin da ya yi muhazati da inda mimbarin yake to nan ne rauba to kuma shine aka yi wato aka yi al'amudan da da tayi da tayi wanda yake fari aka yi al'amudan wanda yake ne ya haddade a bigiran a da ana bambancewa a da ana bambancewa da kalar kafet lokacin da kafet ɗin masallacin jani sai aka yi kafet ɗin iyakar rauda ɗin kore ji shi ne mai tambayar yake ishara da ne amma a bisa koyaushe aka wasa'a ya fi a bisa wannan fahimta ta malamai da suka ce abinda ake nufi da baiti shine jinsin ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan wasa'awa ya fi falala kuma wanda yake kuma yanzu akan haka kusan ake kowa yana ganin in ya shiga daidai nan wajen wato ya shiga cikin rauda amma duk wanda Allah ya bashi dama ya yi kokari ya zamanto daga daga gaba gaban daidai muhazatin ɗakin aisha wanda yake shine inda wato kabarin yake na annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin aisha wanda aka in ka leƙa ta wajen za ka ga wato daidai ɗakin an rufe shi da da da wani koren ƙyalle wanda ya kiyaye shi wanda tsakanin al'amudi na biyu wanda yake shine istiwanatu sarir da istiwanatu wufud shine kusan iyakar ɗakin al'amudai wato zai zamanto a sahun farko al'amudi na farko iyakar shabbakin ba zai shiga ciki ba to daga al'amudi na farko zuwa al'amudi na biyu to ɗan wannan wajen to shine in ka ɗauki imtidadinsa zuwa daidai inda wato mimbarin yake shi ma fentan mimbarin yanzu mimbarin ba a inda yake ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kudu wato an yi yamma da shi an yi hagu da shi saboda haka sai ka dan kusato sannan zaka zai zamanto ya dace amma saboda a yi tausi'a akan wannan fahimta ta biyu ta malamai cewa ya hada dukkan dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan hatta inda ake kiran sallah inda masu kiran sallah suke tsaye suke hawa suke kiran sallan nan a cikin rauda yake ko a ƙarƙashinsa mutum ya yi sallah ya yi sallah a cikin rauda wallahu ta'ala a'lam amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين نعم الله جل وعلا يتي الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله شيني يكي فارر حلتا sannan ya dawo da ita ya mayar da ita wato bayan gushewarta thumma ilaihi turja'un sannan ya zuwa gare shi ne ake mayar da ku domin sakamako da kuma domin sakamako na lada ko na ikuba wanda wannan wato alkawari ne da narko Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar ya bayyana kansa da wannan sifa domin ruguza shirka wanda ita ce ta sanya mushirkai suke tarayya da wato rundunonin mutanen farisa har suke yin alwashin cewar ba za a taɓa cin farisa da yaƙi ba ruwan ba za ta taba cin farisa da yaki ba saboda su da wato iyayen gijinsu na karya to kuma addinin musulunci shine addinin da ya ruguza shirka daga asasinta to abinda Allah wannan ɗaya daga cikin maksudin wannan sura shine tabbatar da kadaituwar Allah wanda wannan ya kunshi ruguza addinin shirka shi yasa a wannan surar wato aka ambaci wannan ayar da Allah da kansa yake ambatan kansa da kansa yake farawa da sunan jalala Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha' da kuma Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba dukkan su ayoyin suna farawa da Allahu Allah shine dan wato tabbatar da tauhidi a cikin zukatan bayan Allah da kuma gina wannan addini akan tauhidi da kuma ruguza shirka ruguza shirka da nuna cewar wato wani wanda ake da'awar allanta tare da Allah da shi ba shi da wani abu daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake yi to Allah ta'ala ya ce shine ya faru Allah shine yake shine yake farar halitta nan ya zo da fi'ilul mubari da yake nuna istimrari ba a ce Allahu alladhi bada al-khalq ba duk da yake shi ma ya zo kamar yadda ya zo a cikin suratul ankabut qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al-khalq thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah Allah ku tafiya a bayan kasa ku ga yaya Allah ya faru halitta to amma nan sai Allah ya ce Allah shine yake farar halitta saboda nuni ga kan cewar wannan sifa ta Allah ta halitta wato sifa ce wadda take ne wadda take a koyaushe haka yake domin Allah kullun cikin halitta yake kullun Allah cikin halitta yake ai gashi nan muna gani kullun Allah a cikin halittar a jinsin ne yake bani adam kullum za ka ji an yi haihuwa kullum za ka ji an ɗauki ciki kullum za ka ga dabbobi suna haihuwa kullum za ka ga kaza tana kyankyasar kwai mm, kwai wanda yake matacce baya motsi amma ka ga ɗan tsaki ya fito yana tafiya yana motsi wanda ba a taɓa yin irin wannan a laboratory ba mm. to ita siffar halitta tana daga cikin hususiyar allanta shi yasa Allah madaukakin sarki yake takara da ita kamar yadda Allah madaukakin sarki yace <clears throat> am ja'alu am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha khalqu alayhi ulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahid alqahhar ko sun sanya ma Allah ababan tarayya ne da suka yi halitta kamar halittar Allah sai halittun suka zamanto sun yi burin-burin a gare su sun yi kama da juna a gare su sun kasa gane wanne ne na Allah wanne ne ba na Allah ba har ya sanya su suka rinka bauta ma wani Allah to sai Allah ya ba su ayansa ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al al qahhar ce ne Allah shine mahalicin dukkan komai kuma shine wanda yake ubangiji wanda yake shi kadai kuma ne rinjaye kuma Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul luqman hadha khalqullah wannan shine halittar Allah fa'aruni ma za khalaqa allazina min dun ku nuna mun menene abinda waɗanda ba shi ba suka halitta ka kawo wani abu wanda wanda ba Allah ba ya halitta kun ga lokacin da aka yi kun lokacin da aka yi ya sunan wannan dan marakin joli ko joli wanda aka ce an je ba da tsakanin hatsuwar rago da tinkiya aka haife shi ba an doli ne ko da dal ne ko ba da jin ba ne ba joli ba ne ko doli ne to aka yi ta tafi cewa gashi shi science ya yi halitta amma sun san su ba su halitta ba sun san ba halitta suka yi ba halittar allah suka ɗauko suka ce za su yi suma wata halittar su danganta ya zuwa ga kansu ko kuma kamar yadda ake yin ivf a ɗauko kwan mace a ɗauko maniyin namiji sai a hada su a cikin kwalba sai bayan wani lokaci sai a mayar cikin mahaifar uwa sai goyon cikin har ta haihu inda su ne za su yi halittar to su haife shi a cikin kwalabar ne eh, ai sai su haife shi a cikin kwalabar to shi kansa dole ai kaga yau yanda ake da bukatar hayayyafa da bukatar nama da yanda ake bukatar wato aita samar da dabbobi yau da a ce sun samu hanyar da za a samu dabba kamar yadda ake indomi kamar yadda ake yin indomi da sun da akwai masana'anta da za a je a rinka yin doli doli ai da ba za su yi wasa ba da sun yi fai, to shi yasa Allah ya wannan tabiya ce hada khalqullah wannan shine halittar Allah fa aruni ma za khalaqal ladina min duni ku nuna mun abinda waɗanda ba Allah ba suka halitta to Allah nan yace Allah shine yake halitta shi ne yake farar halitta wato halitta ya fare ta ba daga komai ba wanda yake Shi ne ainihin fafirus samawati mai kagen halitta halittar sama da kasa wato farar halitta ba cewa ya je ya gani an yi ba ya zo ya koya a shi ya fari halittar shi ya kirkiro halittar kuma ya fare ta ba da da akwai halittar ba kamar yadda Allah ya halicci annabi Adam ya halitta annabi adam ba daga cewar da akwai wani halittar wanda da gare shi aka fitar da annabi adam ba a shi Allah shi ya fara halittar dan annabi adam haka zalika Allah shi yake farar halittar mu a cikin mahaifa tunda ba wai haka babu wani alamar mutum a cikin dugon mani da kwan amma Allah madaukakin sarki idan ya hada su za ka ga in sun haɗu kamar kare za ka gama ni din yana tafiya kamar taliban ban makaɗin kwaɗo haka za ka ga yana tafiya har babu wani alamar mutum tare da shi to shine yadda za ka ga Allah yake farar halitta a cikin mahaifar uwa to sannan kuma ya sake mayar da halitta ya sake mayar da halittar bayan da ya halitta ya mayar da shi yaya yake mayar da halitta wannan muna gani a yanda Allah madaukakin sarki yake saukar da ruwan sama ka ga ƙasa ta zamanto koriya shar sannan bayan wani lokaci ƙasa ta ƙeƙashe wannan ciyawar ta koma ƙeƙasassa ya zamanto tamkar ba a yi ruwan nan ba sannan daga an sake wani ruwan sai ka ga Allah ya sake fitar da tsirrai to shine dawo da halittar shi sa Allah yake yake faɗan cewar kamar haka ne Allah yake fitar da mu ah, <coughs> kamar yadda yake cewa ah, anzala min as-sama'i ma'an fasalat Audiyat, Allah madaukakin sarki yake cewa wa anzalna min as-sama'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan mayta kadhalika tukhrajun muka saukar da ruwa da gwargwado da iyaka wanda yake na gwargwado fa ansharna bihi baldatan mayta sai muka yayyada ƙasa wadda take matacciya muka yayya wato muka watsa abubuwa masu rai ya ce to ka zalika kamar haka ake fito da ku hmm. allahun nabi a rusalar riyaha fatutiru sahadan fatukunahu ila baladin mayyitin fa ahye na bihil arda da mautiha ka zalika nushur allah shine wanda yake turo iska sai allah maɗaukakin daga iskar nan sai ta tayar da girgije sai mu kora shi zuwa ga ƙasa wadda take ke ƙasashe a sai ya murayar da ƙasa bayan mutuwarta ya ce to kazalika nusur kamar haka ne za a tayar da ku to wannan aya ce wato yanda Allah madaukakin sarki ya tsara yanda yake fitar da tsirrai in an samu ruwan sama Allah ya tsara domin akwai hanya da dama wanda Allah zai azurta mu amma sai Allah ya sanya wannan hanyar domin wata hikima wadda dukkan masu nazari masu hankali masu haske hankali mai haske in suka duba za su kan cewa to hakika Allah da yake da kudura kan yin wannan shine yake da kudurar da cewa in an samu a cikin ƙasa ya fitar da mu bayan mun mutu domin kamar yadda ake ruwan sama in ya sauko sai ya fitar da tsirrai to haka nan in aka hura ƙaho in israfil ya hura ƙaho ثم نصيح فيه فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون in aka hura wannan kahon hura na biyu haka zai zamanto kowa wato kamar ran nasa kamar ruwan rayuka ake kamar ruwan arwahu ake kowane rai sai ya je inda kabarinsa yake ya haɗu da shi da umarnin Allah sai ya tsuro daga cikin kabarinsa ya fito kamar yanda wato tsuro yake fitowa in aka yi ruwan sama munan yawanci ba ma ganin wannan amma ta ga kamar a ƙasar saudiya a kasar makka da kasar hijaz inda ba a cika ruwan sama ba wato za ka ga abin mamaki ruwa sau ɗaya za a yi ana yin ruwa kashe gari kawai sai ka ga tsirrai sun fito munan za ka ga sai an ɗan yi ruwan sannan za ka ga tsirran suna fitarwa amma su a makka ba a makka da madina hijaz da kuma can najib ana yin ruwa daga an yi ruwa yau kashe gari sai ka ga tsirrai sun so fitowa to wannan sai Allah ya sanya shi hanya ce da take nuni akan gaskiyar tashin alkiyama to tunda cewar kun ga wannan yana dawo da halitta bayan mutuwa to idan ya dawo da ku me zai faru gare ku sai ce summa ilaihi turja'u sannan gare shi za a mayar da ku an kaddamar da bamirin cewa gare shi ne za a mayar da ku ba ga wani ba to wannan shi ma idan mutum ya yi tunanin mutuwa yana gani kowa yana mutuwa in aka ɗauki ranka kana ganin naka ɗan uwanka za a ɗauke shi kana ganinsa ina ya tafi ina za a je da shi ko kai ne mutuwar ta zo ina za a kai ka to Allah ya ba ta amsa gare shi da Allah za a maida to naka kowa kana gani yana mutuwa yana tafiya ina yake tafiya ga Allah yake tafiya to tabbatar a cikin wannan ayar aka tabbatar da shi shikashikan imani guda biyu shine imani da Allah da kaɗaituwarsa da kuma imani da ranar lahira da tashi bayan mutuwa da komawa ya zuwa ga Allah a ranar lahira to sannan sai Allah ya biyar da wannan da ƙarin bayani sosai na ita ranar lahira to idan an komar da ku zuwa ga Allah tun ma ilaihi turja'un ne zai faru sai Allah ya ce wa yau mata sa'atu yau sa'atu yubilisul mujrimun a ranar da sa'ar alkiyama take tsayuwa a ranar da sa'ar alkiyama take tsayuwa yublisul mujrimun manyan masu ma Allah laifin shirka da ƙaryata manzanni yublis wato suna yankewar ƙauna daga samun dukkan wata rahama to da za a koma da zuwa ga Allah shine yau taqumus sa'a a ranar da sa'ar alkiyama za ta tashi to shi ne za a taso kowa a tafi wajen Allah a je ya zuwa ga hitabi to a wannan rana masu ma Allah laifi za su yanke kauna daga samun dukkan wata rahama wato ba su da kaunar samun rahama komai kankantarsa tun da dama sifar Allah ta rahama ta arrahim ta keɓanta ga muminai ne a ranar alkiyama mai rahama keɓantacciya ga muminai a ranar tashin alkiyama al-iblas ma'anarsa al-ya'su shadid asalin ma wato yankewar kauna mai tsanani asalin ma'anarta wato shine rashin motsi rashin motsi saboda shiga cikin halin tsanani wanda ya sanya ba ka da kataɓu ba ka ƙaunar samun wata mafita kamar mutumin da an kama shi an sanya shi a cikin kurkuku ka ga wani eh, ka ga wato wanda ya daɗe yana azabtar da maza yana barna a bayan kasa aka kama shi aka sa shi a cikin ankwa aka jefa shi a cikin wani rami wanda ko ta gaba yana zaune a cikin nan ba shi da wani tunanin cewar zai samu mafita daga cikin wannan ai babu zancen ya motsa nan ya motsa can sai dai kawai ya gum ya yi ya tsaya ya yanke kauna daga dukkan samun wata mafita to wannan shine ainihin iblis to wannan shine halin mujirmai a wannan rana kun ga yadda alkur'ani yake suranta mana halin tashin alkiyama masu yi Allah laifi waɗanda suka yi Allah laifi manyan mujirmai laifin shirka da laifin karyata manzanni na Allah jalla wa'ala to a wannan rana haka za su kasance an yi abin da yasa aka fassara mujirmai da masu shirka da Allah saboda ayar da za ta zo nan gaba walam ta ayar da za ta zo bayan wannan inda Allah ta'ala yake cewa wa lam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a saboda haka ishara ne ga masu shirka wato daga iblas nan yublisu fi'l al-mudari na iblas al-iblas shine yankewar kauna daga nan aka yi ishtiqaqin sunan iblis iblis daga iblas saboda shi iblis ya riga ya yanke kauna daga zai taba samun rahmar Allah kun san iblis malami ne masani ne ya sani sanin sa ya sanya shi ya san cewa ba zai taɓa samun rahamar Allah ba shi yasa aka sanya masa sunan idili saboda ya gama yanke kauna daga rahamar Allah to ranar tashin alkiyama waɗanda suka yi ma Allah laifi da shirka haka za su zamanto halin su kamar halin iblis wanda ba sa kaunar samun rahama Allah ya ce wa yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a kuma ababanta wato masu ceto ba su kasance a gare su ba daga cikin iyayen gizo daga cikin abokan tarayyar da suka yi wato da suka bauta musu tare da Allah wa kanu bi shuraka'ihim kafirin kuma suka kasance kuma sun za su kuma sun kasance masu kafirta da wato shuraka'u dinsu da wato ababan tarayyar tasu wato sun kasance masu kafirta a gare su wannan uslubin ya zo da sigar fi'ilul madi akan cewa har an yi wato masu ceto ba su kasance a gare su ba daga cikin ababen tarayyar da suke tarayya da su da a cikin bauta da Allah kuma sun kasance wato har sun kasance ma masu kafirta da shuraka'u'un nasu to wannan yana daga cikin uslubin alkur'ani da yake kawo hikayar abin da zai faru nan gaba a sigar abin da an riga an yi saboda a wajen ilimin Allah jalla wa'ala abin da zai zo saboda tabbacin afkuwarsa kamar yadda Allah ya faɗa tabbatacce ne babu ko shakka a gare shi sai a bada labarin kamar har an yi ma wato har ma tashin alkiyamar ya zo an yi gashi nan ana suranta mushrikan suna zuwa wajen shuraka ɗinsu suna zuwa wajen iyayen gijinsu da suka bauta ma ba Allah ba kan cewa to ku cece mu kamar yadda muka kasance a duniya muna muna neman ku muna cewa ma abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai dai dan su kusantar da mu kusanci zuwa ga Allah to yanzu su zamanto sun yi muku ceton ma'anar ceto shine alfarma wato su ce a saboda mu a kyale su kada a yi musu azaba wato an zo za a kora su cikin wuta in an zo za a kora su cikin wuta ko sun zo za su shiga aljanna an hana su shiga sai su waiwayi shuraka'u su ce to yaya alfarmar ku fa muke nema ku muka rinka bauta ma to sai shuraka'u su ce to a kyale su su shiga hmm. to rana alkiyama babu wannan to kun ga wannan shi ma ruguza addinin shirka ne saboda asasin addinin shirka shine su mushrikai ba wai sun karyata da Allah bane sun yadda da Allah amma suna ganin Allah ya fi karfin aje gare shi gaba gadi dole sai an samu wasiƙa dole sai an bi ta hanyar waɗansu wanda su ne za su kai su zuwa ga Allah shamakai waɗanda za su yi musu iso saboda haka suke bauta musu to Allah maɗaukakin sarki ya ya yi nafayi ya kore ceton waɗanda ake bauta ma ba Allah ba Allah ya tabbatar da ceto kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wala yashfa'una illa liman yartaba ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi kuma Allah ya ce man zallabi ya indahu illa bi izini waye zai yi ceto a wajensa in ba da izininsa ba cewa kenan ana yin ceto da izinin Allah da kuma ga wanda Allah ya yarda da shi to amma waɗanda yake ba su sami izinin ba su ne waɗanda ake bauta ma ba Allah ba to Allah maɗaukakin sarki ya kora wannan ceto a gare su kuma ranar alkiyama launin wannan abin zai tabbata kamar yadda annabi ibrahim ya ce ma mutanensa wa yau malkiyamati ya furu ba'adukun bi ba'adun wa yal'anu ba'adukun ba'ada wa ma'awakumun na wa malakun min nasirin rana alkiyama sashen ku za su kafurta da sashe kuma sashen ku za su rinka tsine ma sashi wato su masu bautar za su tsine ma gumakan gumakan su ma za su tsine musu ma kuntum iyana ta'budu ba mu kuke bauta ma ba su barranta gare su su barranta daga gare su to wannan halin ranar alkiyama kenan to a cikin wannan akwai tabbatar mana da akidar tashin alkiyama da yanda al'amarin bai kasance tsakanin waɗanda ake wato halin mushrikai a ranar alkiyama an keɓance da bayyana halin mushrikai a nan wajen domin su ne suke inkarin tashin alkiyama domin wannan ya zamanto wa'i wannan ya zamanto abin tsoratarwa a gare su su bar addinin shirka su dawo zuwa ga addinin tauhidi shi yasa wato babu abin da ya ruguza addinin shirka irin saƙon addinin musulunci a yau a bayan ƙasa babu addinin da yake tsaye akan tauhidi da takririn ranar alkiyama a bisa sahihancinta in ba addinin musulunci ba kuma wannan saboda karfin hujjar da karfin hasken da Allah maɗaukacin sarki ya saukar da shi hmm. ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka addinin musulunci ya rubuta shirka ya zamanto cewar an yantar da tunanin mutane daga bautar wani Allah an ba ma mutane yanci wani bai bautar da su ba in ba Allah ba wanda ko ya zamanto bawan Allah to shine ya zamanto hakikanin mai yanci babu wani wanda ya ya juya kai ta sarrufi da kai ko wata fikira ko wani aljani ko wata sura ko wani mutum ko wani ko ba wanda zai ba za ka zamanto bawon kowa ba sai dai ka zamanto bawon Allah Kaɗai kai hatta ma abin da yake bautar da mutane na sha'anin wato kuɗi shi ma ba zai bautar da kai ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'isa abdul dinar ta'isa abdul qamis tir wato da bawan dinari bawan dinari bawan silai da bawan titi da bawan riga mutum ya zamanto bawan riga ba abin da ya dame shi irin kai ya ga goron rigarsa ta kare ya dauki lokaci mai tsawo yana guga yana guga yana guga don dai ya fito wato a ce babu kamarsa to tir da wannan ɗan eh, birni to musulunci ya zo ya ‘yantar da kai daga wani abu ya bautar da kai ba Allah ba wani abu ya bautar da kai ba Allah ba wanda ya fito tsab-tsab ɗan birninsa aka je sallah babu waje sai a ƙasa ya yi sujada ya kife ga Allah ya karya gorar ya yi budu-budu da wannan to ya riga ya gama bautar riga riga ta zamanto ba ita ce yake bauta ma ba Allah yake bauta ma ubangijin riga to haka addinin musulunci yake yantar da mutum daga kananan shirka daga manyan daga kananan shirka ballantana manyan shirka to sannan kuma ya rabutsin abin da tashin alkiyama waye zai so a ranar alkiyama ya zamanto lokacin da yake tsammanin abin da yake zai tsirar da shi ya zo ya rasa shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce a والذين كفروا أعمالهم A بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا wanda suka kafurta ayyukansu kamar kawalweniya ne wanda mai kishirwa wato kawalweniya a fako na ƙasa wanda yake babu wani waje wanda yake cikin tsananin kishi yake tsammanin ruwa ne har sai ya zo ba zai samu komai a wajen ba sai ya samu Allah Allah ya cika masa hisabinsa wato lokacin da yake tsammanin ya tanadi wani abu sai ya zo ya ga babu komai bal ba abin da zai samu sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye na ayyukansa domin ya yi masa hisabi ya tanadar masa na jaza'in da ya dace da shi to kaga wannan shine zai tsarkake ka ya tsarkake zuciyarka daga camface-camface kuma ya baka yanci kuma ya fuskantar da kai abin da yake shine hakika hakika shine kan cewa kana rayuwa a nan ya zuwa ga ajali za ka mutu kuma in ka mutu wajen Allah za a mai da kai kuma Allah zai tayar da kai ya masa hisabi to sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu yawma فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idin yatafarraqu a ranar da sa'ar alkiyama take tsayuwa a wannan rana suke rarraba a wannan rana wato suke rarrabuwa rarrabuwar da ba za su sake haɗewa ba fa amma alladhina amanu wa amilus salihat to amma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gargari ayyuka kyawawa fahum fi rauda to waɗannan suna cikin dausayi yuhbaru ana ni'imta su ana faranta musu rai wa amma allazina kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafurta suka ƙaryata da ayoyinmu wa liqa'il akhirah da haɗuwar ranar lahira fa'ula ulaika fil azabi muhdharun to waɗannan sune waɗanda ake halarto su ake gurfanar da su a cikin azaba wannan an maimaita ambaton ranar tashin alkiyama domin daɗa tabbatar da aƙidar imani da ranar lahira wanda ɗaya daga cikin maksudin wannan sura ke tabbatar da imani da ranar lahira da kuma domin daɗa ƙara wato tsoratarwa tsoratarwa kan sha'anin ranar lahira domin ranar lahira ita ce a bar tsoro ranar lahira a bar tsoro ce wadda abin da yake faruwa a cikinta abin da zai sanya razani ne shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya faɗi abin da za a fuskanta na lokacin tashin alkiyama da cewa shine alfaza'ul akbar razani wanda yake mafi girma babu razani kamar sa la yahzunuhumul faza'ul akbar wato razani mafi girma ba zai sanya su bakin ciki ba to an maimaita domin tahwili domin tsoratarwa da sha'anin ranar lahira wato a ranar da tashin alkiyama za ta tashi to lokacin da mutane za su rabu kashi biyu rabuwa ba bisa asasin ga ku nan wajen masu kudi ne kawai suke shiga vip ne nan wajen kuma sauran gama garin mutane kun san yawanci duk in aka yi taro haka ake ko sai ai ga kofar vip ga kofar yaku bayi eh, in za a shiga jirgin sama ga kofar yan first class ga kofar yan darajatu biyafa yan economy a gani ana rarrabuwa to tashi ran tashin alkiyama wannan rarrabuwar ba haka take ba rarrabuwa ce tsakanin wato muminai da kafirai wamtazul yau ma'ayyuhal mujrimun ku ware a wannan rana ya ku mujrimai in aka ware ba za a sake haduwa ba haduwar da ba za a sake yin ta ba yayin da aka ware yan aljanna su tafi aljanna yan wuta su tafi wuta abinda yake asasin rarrabuwar shine imani da aiki da shine asasin shi yasa tun anan ya kamata mu tanadi abinda zai hada mu in kana so ka hadu da naka to ku haɗu a cikin imani da ayyuka na gari wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahim wanda suka yi imani zurriyarsu sadi da imani za mu sadar da zurriyarsu tare da su za mu sadar da zurriyarsu tare da su kamar yadda Allah madaukakin sarki kuma yake faɗa a cewa zai shiga su a cikin aljanna wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim da duk wanda suka yi aiki nagari daga iyayensu da matansu da zurriyarsu to abin da zai zamanto asasin a kasance tare imani da kyawawan ayyuka to su ka kafirai da dukkan sabanin launinsu da dukkan irin salon kafircinsu dukkaninsu suna tare duk da yake za su shiga za su zamanto jama'a jama'a daban-daban da alamarsu fir'auna zai jagoranci mutanensa ya kudumu qaumahu yau alqiyamati fa awradahum an-nar zai jagoranci mutanensa ranar alkiyama ya gangara da su cikin wutar jahannama haka zalika sha'irai mawaka wanda suka saba da yin musulunci zambo da izgili da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manyan sha'iran da suke suke kafirci su ne kamar yadda aka ce imrul qais yana rike da rayar da tutar shu'ara ranar alkiyama to haka za su bi shi su ma su tafi zuwa wajen halaka haka masu ha'inci wanda suka shahara da ha'inci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda yake maciyin amana ne yana da tuta da za a gane shi da ita to wannan bai sanya su sun wannan rarrabuwa ce a cikin wutar jahannama din amma rarrabuwar da Allah madaukakin sarki ya ambata a nan shine rarrabuwa tsakanin muminai da kafirai ashabul yamin da ashabul shimal waɗanda Allah ya bayyana halin muminai yace ce fahim fi rauda suna cikin wato dausayi kun ga anan sai aka ba ambaci aljanna ba sai aka ce rauda aka ce rauda din kawai sabanin inda Allah ta'ala ya ce fi rawdatil janna a cikin dausayi na aljanna nan ba a faɗi na aljannan ba kawai aka kirawo ta da rauba wanda ya nuna kan cewa ɗaya daga cikin sunayen aljanna shine rauba dausayi to kuma irin yanayin ta kenan wato idan kowane kun san yanzu irin wajen da ake nema wato mutum in ya rashin lafiya a kai shi ya farfado ya samu lafiya wajen rehabilitation wajen rehab za a ga an yi waje ne wanda yake a waje kore da shukoki da ruwa yana kwarara wani yana fesowa daga ƙasa wani yana kwarara irin sifar dausayi din saboda abin da yake kawa na sanyin idaniya da nutsuwar zuci da abin da zai sa wannan shine zai sa shi nan da nan ya warke to kaga wannan a cikin duniya kenan mutane sun yi idrakin kan cewa wannan masdarin ni'ima ne to ballantana kuma Allah wanda yake shine mahaliccin to shi yasa sai Allah ya tanadi aljanna bai ce da wannan sifa wanda yake muna fahimtar abin da dausayi yake nufi shine ainihin wajen ni'ima to kuma sai Allah ya dada ƙara ya dada ƙara takidin wannan ni'imar ta dausayin da yace yuhbarun wato ana ni'imta su ana ana ba su alhubur alhubur shine asrur wan ni'ma farin ciki da ni'ima wato ana ni'imta su ana faranta musu rai ba san bakin ciki ba ba san bacin rai ba ba san tashin hankali ba ba san fi kash ko wani abu ba ba abin da suka sani a wannan abin da duk ake da shi a nan duniya Allah ya tsarkake su daga shi to shi yasa Allah madaukakin sarki wannan kalmar fahum fi rawdatin yuhbarun yuhbarun ana wato ana ni'imta musu ana sa su su ni'imtu su zamanto cikin farin ciki ya nuna shine ainihin isa matuƙa wajen bayyana irin halin da 'yan aljanna za su kasance a ciki Allah ka sanya mu muna da rabo wa amma alladhina kafaru suka kafirai sai aka sifanta su da abin da suke da shi a nan wanda zai iya canzawa kamar yadda aka sifanta muminai da sifar aikinsu wanda duk wanda yake so ya shiga cikinsu zai iya shiga cikinsu ya imani ya aiki na gari ba a sifanta su ba da sifa wadda take ba yadda za ta kamar a ce ko larabawa ko a ce ko maza ko a ce mata domin ba za ka iya canza jinsinka ba ba za ka iya canza asalinka ba ba za ka iya canza abu wanda yake na asalin halittarka ba amma abin da yake na aikinka za ka iya canza shi wannan shine ne matukar adalci adalci ya zamanto cewar an bude maka hanyar a gaya maka wannan shine abin da zai kawo maka ni'ima saboda haka ba abin da zai hana ka ka samu wannan yana cikin matsadirarka da kudurarka ka samu ta hanyar imani da aiki na gari abin da zai halakar da kai shi ma yana cikin matsadirarka da ikonka ka gubuta daga gare shi shine aka bayyana sifarsu wanda suka kafurta wa na kafaru suka kafurta ma'ana suka yi inkari suka rufe gaske da ta bayyana a gare su wa kazzabu kuma suka karyata da ayoyin Allah su ne abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na wato hujjoji da ke cikin alkur'ani da mu'ujizozi wanda ya bayyana musu saboda banda alkur'ani ai annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa alkur'ani shine mafi girman mu'jizarsa ya zo da sauran ayoyi ya nuna musu wata ya tsage da suka ce a zo musu da aya an yi tafiyar isra'i tare da su tare da shi cikin dare ya zo suka tambaye shi ya sifanta musu baitul maqdis inda bai taba zuwa ba mala'ika jibril ya ɗauko baitul maqdis din yayi masa majigi ya rika bayyana musu ga kofar kaza ga kofar kaza tsakanin nan da nan nuni kaza ne kuma ya wajen dawowa har su wanda raƙuminsu ya bata akan hanya ya bayyana musu ga lokacin da wannan ayarin zai zo kuma ga abin da ya faru a gare su a wannan dare suka zo suka tabbatar duk sun ga waɗannan ayoyin amma suka karyata bugu da ƙari suka karyata da saduwar ranar lahira tare da sun yadda cewa za su mutu amma suka karyata cewa in san mutu za su koma zuwa ga Allah ne a sadu da shi a wata rayuwar ta ranar lahira to waɗanda suke da wannan sifa Allah ta'ala ya ce to su kam su ne waɗanda ake gurfanar da su a cikin azaba wato ake halarto da su cikin azaba ai za a koro su zuwa a cikin zuwa ga azaba kamar yadda Allah ta'ala yake a ƙarshen suratul zumar wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara haka za a kora su ya zuwa ga jahannama jama'a jama'a ma'anar jama'a jama'a ba wai na farko da na ƙarshe ba jama'a jama'a a gwargwadon irin ayyukansu ga jama'ar fir'auna da mabiyansa ga jama'ar 'yan ga jama'ar kafiran annabi nuhu ga jama'ar kafiran quraishu ga jama'ar ga jama'ar maciya amana ga jama'ar waɗanda suka bi celebrity suka kafirce ma manzannin Allah hmm? duk su ma celebrity ba anan suka ta haba ba da shi ba celebrity an ce ya zama American idol ya zama Nigerian idol shikenan mutum yayi riga tasa mutum yayi aski irin nasa mutum ya sa wando irin nasa mutum ya yayi aƙida irin tasa a ce ai na celebrity ai shi bai yadda ma shi baya shi ya ce sallah ƙauyen ce to saboda haka shi ma sallah ƙauyen ce ba zai ba to ranar alkiyama yana cikin jama'a haka za a tattara da su jama'a jama'a haka za a halartar da su cikin azaba to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce سبحان الله حين وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون الله يكفى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون to tsarki ya tabbata ga Allah fa'adin nan littafri wato saboda wannan tana nuna akwai abin da aka rattaba a kansa to don haka tsarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna yayin da kuke shiga lokacin yamma da kuke yammaci wa na tusbihun da kuma yayin da kuke wayar gari asuba take zuwa muku walahul hamd kuma yabo ya tabbata a gare shi dukkaninsa shi shi kadai fi a cikin sammai wal ard da kuma a cikin ƙasa wa ashiyan da kuma lokacin wato duhun dare wa hina tubhirun da kuma lokacin da kuke shiga garjin rana lokacin wato lokacin azhar yukhrijul hayya min al mayyit yana fitar da rayayye daga cikin matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy yana fitar da matacce daga rayayye wa yuhyi al-ardha ba'da mautiha kuma yana rayar da kasa bayan mutuwarta wa kadhalika tukhrajun to kamar haka ake fito da ku kamar haka za a fito da ku Allah ya tsarkake wannan Allah ne yake tsarkake kansa da kansa akan abin da ya gabata to tunda wato Allah madaukakin sarki yayi wannan ni'ima ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari ya sanya su a cikin rauda yuhbarun wanda ake ni'imta su to ku sarki ya tabbata ga Allah wato a yabe shi a tsarkake shi akan wannan ni'ima da yayi saboda haka tasbihi ne Allah yake makansa domin ya nuna mana mu masa tasbihi akan wannan ni'ima mu waɗanda muke imani sarki ya tabbata ga Allah wato a waɗannan lokuta an ambaci lokutan nan guda hudu a lokacin da kuke yammata lokacin yamma wato shine daga zarar wato rana ta gota wahina tusbihun da kuma lokacin da rana take fitowa da kuma ashiyan lokacin duhun dare wahina tuzhirun da kuma lokacin garjin rana to ishara shine cewa duk lokacin da ake samun canjawar lokaci to ku kasance a cikin tasbihi ga Allah tare da tasbihi ga Allah ku kasance kuma kuna yabo a gare shi saboda me saboda yayi muku wannan alkawari na zai baku aljanna da za a ni'in ku dalili na farko kenan dalili na biyu saboda kamalar kudurarsa da ya cancanci a tsarkake shi daga dukkan tawaya da kuma ya cancanci a yabe shi saboda ya cancanci yabo saboda kyan ayyukansa da cikar sifofinsa shine abin da ya faɗa da yake nuna girman ƙudurarsa yukhrijul hayya min almayyit yana fitar da matacce yana fitar da rayayye daga cikin matacce shine kamar yadda za ka ga ɗugon maniyi wanda idan ya taɓa rigar ka sai dai ka wanke shi kana ganin sa kamar majina amma daga nan Allah yake fitar da mutum mai rai daga wannan ɗugon mani Allah yake fitar da mutum mai rai wanda in ba Allah ba zai iya yin wannan haka zalika ka ga kwai gashi nan yau idan ka ɗauki kwannan in ka je sai kai waina kwai mai daɗi da shi har da albasa da tumatir a jiki ko ka dafa ka dafa ka same shi da koren da wato farin da yana amma kuma wannan kwan wanda za ka nunkume shi shi ne kuma idan kaza ta zo ta hau kansa sai ka ga ɗan tsaki ya fito daga cikin tun banda allawa yake da wannan kudar Wataƙila za a ce ai to ai ko kaza bata hau ba ana masu poultry suna incubator ko eh, a sashi daidai wajen abin nan a dumi to in babu kwan dumin ya haifar da tsantsakin mana ba dai sai ka je ka kawo kwan ba to kai ne kai kwan to sai ka zo ka sanya shi sai kuma ka ga daga wannan wanda yake kwan da yake matacce Allah ya fitar da rayayyu daga rayayye kuma Allah ya fitar da matacce daga rayayye Allah ya fitar da matacce shine akasin wannan kana da rai shikenan Allah ya dauke ran shikenan ka zaman to matacce ko kuma daga abin da yake faruwa wanda yake matacce a ruhinsa da zuciyarsa Allah ya fitar da rayayye daga cikinsa kamar yadda Allah ya fitar da ikrimata bin abi jahal daga abu jahal ya fitar da khalid ibn al-walid daga al-walid ibn al-mughira ya fitar da hindu bintu utuba daga wajen utuba ta bin rabi'a matattu utuba ta bin al'as hmm? da amur ibn al'as a aishi ya musulunta eh, da abdullahi din ba eh, da shi asu ibn wa'il ba asu ibn wa'il ya fitar da amur ibn al'as daga cikinsa to wannan duk yana daga cikin abin da yake nuna ƙudurar Allah ba wanda yake da iko kan yayi wannan to shine Allah yayi kansa tasbihi akan wannan Allah yayi kansa tasbihi akan wannan cewa shine mai yin wannan domin babu wanda zai iya wannan in ba shi ba kuma kira ne kan mi tunani akan kudura Allah akan wannan wanda in mun gani sai mu gode sai mu masa tasbihi wanda yake nuna girmama Allah ta hanyar tasbihi ne kuma yake nuna mana girman tasbihi domin shi kansa Allah yayi tasbihi yace fa subhanallah Allah ya ma kansa tasbihi da kansa mm, subhanallazi asra bi abdihi laila duk da yace mu yi tasbihi domin ibada ce wadda babu wani abu babu wata halitta wanda baya yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face yana tasbihi da godiya a gare shi to amma sai shi kansa yake yi shi yasa tasbihi ko an shiga aljanna ba a dena shi ko an shiga aljanna ba a dena shi da'awahum fiha subhanakallahumma abinda suke kira da shi a cikin aljanna shine subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare ka ya Allah wanda ya nuna cewar tasbihi yana daga cikin ni'ima tunda aljanna babu komai sai ni'ima fa hum fi rawdatin yuhbarun inda ba sa tasbihi ni'imar su ta zamanto tawayayya to tasbihi ni'ima ne tasbihi ni'ima ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sunkuya a ruku'u ya rinka subhana rabbiyal azim kawai yake fada har tsawon da ya yi na tsayuwar da ya karanta bakara da ali imran da nisa'i kawai cewa yake subhanar rabbiyal azim izifi goma da rabi ya sunkuya kawai na subhana rabbiyal azim kai ka san akwai sirri a cikin tasbih akwai dan uwanmu Dr. Muhammad Ishaq Kindo ajin su ɗaya da Malam Abdul a kulliyar hadith dan Burkina Faso ne phd din ka yi ne akan at-tasbih digirin na uku akan tasbihi ne to kuma <clears throat> saboda haka bayan cewar tasbihi Allah ya yi wata fassarar da ake ma wannan fa subhanallahi shine masdari ne da ma'anar amr fa fasabbihu Allah hina tumsuna wa hina tusbihun fi tasbihi ga Allah lokacin da kuke yammatuwa da lokacin da kuke wayar gari to kuma daga nan ne waɗansu malamai kamar yadda aka rawaito daga ibn abbas cewa wannan ayar ta nuna lokutan salawatul khams fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun tumsuna da kuke yammatuwa lokacin sallar al'asar kenan wa tusbihun lokacin sallar asuba wa ashiyan lokacin magariba da lokacin isha wa hina tuzhirun lokacin sallar azha saboda haka as-salawatul khams sun bayyana kuma shi yasa ake kiran ita kanta sallah tasbihi ake ce mata sibhatu buha kamar yadda ya zo a cikin hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan yin tasbihi tare da godiya innan da tazo tunda an ambaci tasbihi ga Allah kuma aka ce walahul hamd tare da wannan yabo ya tabbata a gare shi ka hada tasbihin da tahmidi da godiya shine ko ka ce subhanallah walhamdulillah ko kuma ka ce subhanallahi wa bihamdihi wanda shine afdalul kalam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani zance ne ya fi. Ya ce abinda Allah ya zaɓe shi ga mala'ikunsa shine subhanallahi wa bihamdihi su abinda kawai suka sani kenan kamar yadda ake mana ilhaman numfashi ni ta numfashi to haka su tasbihi yake a wajen su kuma tasbihunsu shine subhanallahi wa bihamdihi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdi lam ya'ti ahadun yawmal qiyama bi afdala mimma a bihi illa man qala mithla dhalika aw akthar duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi da safe da yamma mi'ata marra afwan a larabcin ban ambaci mi'ata marra ba sau 100 yace subhanallahi wa bihamdihi da safe sau 100 da yamma ma yace subhanallahi wa sau to rana alkiyama babu wanda zai zo da abin da ya fi falala na abin da ya zo da shi sai wanda ya faɗi kwatankwacin nasa ko kuma wanda ya faɗi abin da ya fi nasa yawa ya ƙara za a iya ƙarawa wannan hadisin ishara ne ga cewa za a iya ƙarawa wato amma dai a ƙallansa ka yi sau ɗari kuma ka gani subhanallah wa hamdihi sau ɗari minti uku ka gama minti uku ka gama eh amma kaga sai ka zauna kai ta kallon facebook awa daya kai ta kallon status wal iyaz billah to sannan Allah jalla wa ala a cikin nan yace Allah yana rayar da kasa bayan mutuwarta kun ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake bayyana kudura Allah da kaɗaituwarsa da girma ba abin da yake rayar da kasa bayan mutuwarta in ba Allah ba ba abin da yake rayu da kasa bayan mutuwar ta in ba Allah ba yanzu inda ake da zuka din nan yanzu wane ne zai iya yin daji kamar kurmi shuka dan adam za ta iya yin wannan ai kaga an yi kokari an yi kokari yanzu kaga tun lokacin Audu bako in kana tafiya ka zaure ba za ku ga irin bishiyoyin turare nan da aka yi ba don maganin zuwan hamada hmm? ana ta tinkaho kan cewa an yi wannan an kasa dorewa a yi aiki ne kyakkyawa amma kaga an iya gina kurmi da wannan wa zai iya kurmi in ba Allah ba ballantana amazon amazon forest na brazil hmm, wanda babu sa waye zai iya wannan in ba Allah ba majalisar ɗinki duniya da za ta tara ƙarfinta ga baki ɗaya da world bank da imf ta tattaro kuɗin dukkan bankuna ga baki ɗaya kan cewar sai an rayar da ƙasa bayan mutuwarta ba za a iya ba saboda haka wannan ya cancanci a ga girman Allah don wannan ai masa tasbihi da tahmidi wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha babu ne yin wannan in ba shi ba to sannan kuma a cikin wannan sai ya ce wa kadhalika tukhraju kamar haka haka za a fitar da ku abinda baka gani ba a ƙasa ai ruwa sai ka ga ya fito ba kai ka shuka ba ba kai ka ajiye ba to haka zalika rayuka inda kake takawa watakila kana taka ran wani ne wanda yake wanda yake asalin a ƙarshen wato ƙwayar da take a tsatsansa a jelarsa a ƙashin gadon bayansa na can ƙarshe wanda shi ne ƙasa ba ta ci yana nan amma ba ka san shi ba kai ka ajiye shi ba waɗanda aka binne su a waje shekaru aru aru ajiyar Allah Allah ya sani Allah ya san matan kusur arzu minhum wa indana kitabun hafiz abinda kasa take ta waya da gare shi Allah ya sani kuma ma ba wannan ba kawai yana da littafi da aka kiyaye shi to idan aka yi ruwan sama waɗannan abubuwa suke fitowa to haka idan aka yi ruwan arwa haka nan za a fito da mu ya shi yasa ya ce wa kadhalika tukhraju to sannan sai Allah ya so mu gaya mana ayoyinsa waɗanda suke nuni akan tauhidinsa wanda babu wani waje a cikin alkur'ani da aka jera ayoyin Allah aka rinka wa min ayatihi wa min ayatihi in ba nan wajen ba to in Allah ya kai mu gobe nan zamu tashi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am tambayarsa shine da na ambaci ulfiru fil ardi fanzuru kaifa bada al khalq thumma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah a cikin sharhi nayi ishara da cewar nan ayar ta ce Allah shine yake farar halitta a suratul ankabut Allah shine ya fari halitta kamar yadda ya ce a wannan ayar ce ne ku yi tafiya a bayan kasa ku duba ku gani yaya Allah ya fari halitta sannan kuma Allah yana farar yana samar da wata halittar wani tashin halitta a bayan wannan wato in kuka yi tafiya a bayan kasa za ku ga yadda farkon halitta ya kasance shine ma'anar wato yaya Allah ya faru halitta za ku gani in a cikin tafiya da za ku yi a bayan ƙasa kuma ka ga abinda waɗannan kafirai da suke national geography suka tsare mana hanyar in ba ka yi tafiya ba in za ka tsaya ka duba channel ɗinsu ka ga irin yadda suke kawo halittun Allah sai zama to kamar ka yi tafiya ne sai dai su ba sa fanzuru fa bada alkhalq kai ne za ka yi wannan ka duba wannan nazar ɗin kai musulmi kai ne za ka yi domin wannan yana buƙatar i'malul fikr aiki da hankali yi tunani yi izina ka duba ka ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan ba sai da gaskiya rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci wannan ba dan wasa ba dan gaskiya ba to wannan shine abin da ayar take nufi wato tafiya a bayan ƙasa za ta sanya ka ga yaya Allah ya faru halitta gobe sai a yi bayani insha Allah نعم لوكتي يا قري اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا وجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا وجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا akwai wani dan uwa bawan Allah wanda ya bata tun ranar zabe a sunansa Ahmad Musa ka Ahmad karaye muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka dawo da shi zuwa ga ƴan uwansa Allah ka kasance tare da shi a duk inda yake Allah ka kare shi da kariyarka Allah ka tsare shi da tsarinka Allah ka sada shi da iyalansa da ƴan uwansa Allah ka kare mu ga baki ɗaya ka amintar da mu Allah waɗanda suke yaɗa barna a cikin wannan ƙasa muna roƙonka Allah yi mana maganin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin